sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm da lol fm niyya da kuma tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 zangon fm da ke birnin yamai za a iya kama mu a alfa radio da ke kumasi a kasar ghana za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau Asabar 16 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilo Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Nigeria, Nijar, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan kammala zaben gwamna da aka yi a jihar Bayelsa ana jiran sakamakon zaben Haka kuma za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta ce za ta kafa wani kwamitin bincike game da sace-sacen yara da ake ta yi. Bayan haka kuma Ibrahim Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake bajirewa shawarar jami'an tsaron ƙasa inda jiya Juma'a ya fiya wasu sojoji Amurka biyu da ake zargi da aikata laifukan yaƙi a Afghanistan. Cikinsa akwai wanda ya aka samu da laifi da kuma wani da ake jiran a yi masa shari'a. Haka kuma Trump ya mayarwa da wani sojan mukaminsa bayan da aka same shi da laifin ɗaukar hoto da gawa a Iraki. Shugaban ƙasa ya fiya Lieutenant Clint Lawrence da Major Matthew Goldstein shi dai lawrence ya baiwa sojojin da ke ƙasa da shi izinin buɗewa wasu fararen hula uku wuta kuma an same shi da laifin kisa da kuma kawo tsaiko ga shari'a sai kuma goldstein yana jiran shari'a ne kan zargin kashe mutumin da ake zargi shi ne ke haɗa mai a afghanistan a shekarar goma. a cewar rahoton da gidan talabijin na cnn ya fitar jami'an tsaron ƙasa sun gargaɗi trump cewa wato cewa ya fiye sojojin zai shafi amincin tsarin shari'ar sojoji a ƙasar. sojojin ƙasar china masu yawa sun taimaka wajen share shingayen da masu zanga-zanga suka kakkafa akan tituna a yau asabar karan farko da suka fito daga su tun fara zanga-zangar kan neman cin gashin kai watanni biyar da suka gabata yan majalisu masu rajin kafa dimokuraɗiyya cikin gaggawa suka yi allah wadai tare da ɗaukar mataki a matsayin keta dokar ƙaramin kundin tsarin mulkin yankin hong kong wanda ya haramta wa sojojin china shiga wata harka ba tare da gwamnatin hong kong ta buƙace su ba wannan shine mataki na baya bayan da china ke yunkurin ci gaba da shiga harkokin hong kong sannan a hankali wanda ya haddasa ci gaban zanga-zanga sama da mako guda biyo bayan mutuwar wani ɗalibi mai zanga-zanga a karan farko To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar masu zanga-zanga sun matsa kusa da wani waje mai tsaro a Bagdad, wanda a nan ne gidajen 'yan majalisu da ofishoshin jakadancin kasashen waje suke a cewar jami'ai. Jami'an tsaron Iraki da jami'an lafiya sun ce masu zanga-zangar sun kwace ikon wani dandalin Kilani mai muhimmanci da kuma wani bangaren gadar da ake bi zuwa yanki mai tsaro da jami'an gwamnati suke. bayan zanga-zangar ta faro tun watan da ya gabata ta fara dusashewa da yammacin jiya juma'a tashin wani bam kusa da dandalin tahrir wanda yake wato wanda yake ita ce cibiyar masu zanga-zangar ya kashe mutum uku tare da raunata wasu goma sha takwas hawa kuma tashin wani bam din a daren jiya juma'a a birnin nasiriya da ke kudancin ya raunata mutane goma sha takwas sai dai cikin gaggawa babu tabbacin wanda yake da alhakin kai hare-haren shawarar ba tsammani da ƙasar iraq ta yanke na ƙara farashin man fetur a daidai lokacin da tattalin arzikinta ke tangal-tangal dalilin takunkumin da amurka ta saka mata da kuma batun cin hanci da rashawa a ƙasar ya ɓata wa 'yan ƙasar rai ya kuma haddasa zanga-zanga aƙalla birane biyar da kuma ƙorafe-ƙorafe ta yanar gizo ba tare da wani gargaɗi ba kamfanin man ƙasar iran ya sanar da ƙarin farashin kashi hamsin cikin ɗari da safe jiya juma'a a wani sabon tsarin ƙayyade adadin mutanen da za su iya saya kuma kamfanin man ya ce za a iya wa ƙananan motoci har zuwa lita 60 a wata a wata a saka kan sabon farashin wanda daga nan kuma farashin zai ninka kan kowace lita idan mutum ya wuce adadinsa gidan talabijin mallakar gwamnatin iran ta nakalto maganar mataimakin shugaban kasar muhammad vakht yana cewa ƙarin farashin da kuma sabon tsarin da aka samar an yi ne domin samarwa da gwamnati kuɗaɗen da za ta ke baiwa kusan mutane miliyan 60 masu ƙaramin karfi Sarfilu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. zuwa yanzu dai an kammala zaben kujerar gwamna a jihar Bayelsa da ke kudancin Najeriya ana jiran sakamakon zaben na yau yayin da aka samu tashe-tashe hankula da satar akwatunan zaɓe a wasu sassan jihar. Wakilinmu da ke birnin Yanaguwa a halin yanzu wato Lamido Abubakar ya aiko mana da rahoton. kawo yanzu dai za a iya cewar zaɓe na gudana kamar yadda hukumar zaɓe ta ƙasa ta tsara a jihar bayelsa da ke yankin niger delta wakilan jam'iyyu da aka turo a zaɓe daban-daban na ci gaba da sa ido a zaɓen na kujerar gwamna to sai dai kuma yanayin zaɓen na yau cike yake da tashe-tashen hankula inda harbe-harbe na mai kan uwa da wabi suka gudana a ƙaramar hukumar sagwama da kuma wani gari na al'ummomi wato garin opolo da ke jihar ta bayelsa inda daga bisani wasu 'yan bindiga suka karkatar da akwatunan zaɓe zuwa wani wuri da ba a kai ga ganewa ba kawo yanzu sannan kuma an samu rashin fitowar jama'a a sassa daban-daban na jihar ta bayelsa musamman garin tsohon shugaban ƙasar tarayyar najeriya dr goodluck ebele jonathan wani ɗan ƙungiyar sa kai ta ƙasa da ƙasa musa jack bari ya ce the election is expected to be and uh, credible hoping that um, the relevant stakeholders INEC, the politicians and the prospective voters will play the game according to the rule. Yana cewa ne kamata ya yi a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali muna fatar hukumar zaɓe da 'yan siyasa da kuma masu kada ƙuri'a za su bi doka da oda an samu soke zaɓe a ƙaramar hukumar kuma sakamakon satar akwatin zaɓe da harbe-harben 'yan bindiga. Ita kuwa wannan 'yar jihar Bayelsa ce da ke kan layi a wata mazaɓa ta ce. I really wanted to develop this Bayelsa state like the project project of um, dual road to reduce hold up. Tana cewa ne sunana Peace ta ce ni dai abinda nake so na gani duk wanda Allah ya ba kujerar gwamna a jihar mu ta bayelsa ya mai da hankali wajen ayyukan gine-gine musamman na hanyoyi domin ba mu da wadatattun hanyoyi a jihar mu ta bayelsa ita kuwa wannan da nayi karo da ita a rumfar zaɓe ta ce. na Timi Jumbo ni daga Bayelsa State. Kwa da kwa suna na yanzu a nan APC PDP dukansu amma kowa za su zabe wanda suna so ba zan an gaya maka wai za a samu wahala nan ko ba wahala ma kowa da kowa suna nasu yi zabe su ita kuwa wannan wata ce a al'ummomin sampo da ke kan ruwa ta ce my name is patience the way where the flood take us all our houses don cover we don pack a comot from house tana cewa ne mun baro gidajen mu sakamakon ruwan da ya mamaye mu shi yasa muka kasance a wannan wuri domin tabbatar da mun kada kuri'a mu rundunar 'yan sandan jihar ta bayelsa ta ce a tsaye take wajen tabbatar da zaɓe na gudana a rumfunonin zaɓe ba tare da tashin hankali ba kuma na yi kitibis da dig antonio obize ɗaya daga cikin jami'an tsaron da ke kula da zaɓe a jihar ta bayelsa ya ce uh, yana cewa ne jama'ar jihar bayelsa ku fito ku kada kuri'a ku cikin kwanciyar hankali hankali banda kashe-kashe domin kuwa ku 'yan uwan juna ne duk wanda ya samu lashe kujerar gwamna dan ije ne. Tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan wurin zaɓe a mazaɓarsa ta Otoke a jihar ta bayarsa ya ce. I was here 19 minutes after 8. Election supposed to start 8 a.m. Yana cewa ne ina nan tun safe da misalin karfe takwas da minti goma sha tara a rumfar zaɓe ya ce amma ba a fara ba sannan kuma ma'aikatan zaɓe ba su fito ba ya ce gaskiya ba haka ake yi ba na saba duba zaɓe ya kamata matasa su gane cewa su ne fa ma'aikatan zaɓe kuma gashi na riga su har ma da 'yan jarida su ma ba su zo cikin lokaci ba Lamidu Abubakar muryar Amurka daga Yanaguwa, Najeriya. Madalla a gaida Lamido Abubakar. Har yanzu dai batun sace yara har a kai ga sayar da su yana daukan hankali domin majalisar dattawan Najeriya ta ce za ta kafa wani kwamitin bincike mai karfi tare da masu ruwa da tsaki da zai gano hanyoyin haramta sace-sacen yara ta hanyar sabunta dokar da ake da ita a kasar Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda tana dauke da karin bayani. Sanatocin jihar Kano a Majalisar Dattawan Najeriya sun nemi majalisar dokokin ƙasa ta ɗauki mataki mai ƙarfi ta hanyar sabunta dokoki da za su haramta fatocin mutane musamman ma yara da a yanzu haka suke fuskantar barazana wajen sace su da ake yi har a kai ga sayar da su a wasu yankunan ƙasar. Sanata mai wakiltan Kano ta Arewa Barau Jibrin ya yi ƙarin haske. A ƙudurin na buƙaci majalisa ta yadda a yi abin da ake cewa a turanci investigative hearing kafa zaure wanda kowa da kowa zai zo ya tofa albarkacin bakinsa a cikin lamarin masu bincike su zo su yi magana masana su zo su yi magana sannan jami'an tsaro da duk hukumomi da suka dace zo su yi magana a wannan lamari shi ma sanata mai wakiltar kano ta kudu kabiru ibrahim gaya yana mai goyon bayan wannan yunkuri abin tsoron shine su da suka ɗauko suka sato su ba su da wani alaƙa da yara yaran kuma sun girma ba su da alaka da iyayensu matsayin iyayensu ba so ku amfani da su a wani abu na tsafi ko kuma amfani da su a dawo da su kamar su ne bom dinmu su shigo ƙasarmu su ta dawo gida ana ganin su 'yan gida ne amma ba su da kishin gidan ya zama su ne kusan masu kawo illa ga al'umma ƙasa duk da 'yan sandanmu shugaban 'yan sanda na kano ya yi ƙoƙarinsa kuma har a nan da aka je aka yaran shugaban 'yan sanda a nan da shi mai gina gwamnan kano da gwamnan anambra duk sun yi ƙoƙarin yanda za a ga wannan abin ya yi an yi nasara na kokarin kamo mutane amma abin da ke gani a wurin na shine ya kamata majalisa ta tattauna ta yi bincike to sai dai ra'ayoyin 'yan ƙasa sun bambanta akan matakan da 'yan majalisar suke so su ɗauka da mai fashin baki a al'amuran yau da kullum abubakar aliyu umar yana ganin matakin da majalisar dattawa take son ɗauka bai yi ba ga ra'ayinsa ni ban goyi bayan wannan al'amari ba dalili na kuwa shine ai akwai hukumomi wanda alhakinsu ne su duba su tsare su sa ido akan wannan al'amari kuma in ma har kamar yadda al'amarin ya kasance su ya kamata su yi bincike amma majalisar dattawa ta ce za ta sake wani bincike kusan kamar ana sake maimaita ayyuka ne da ya kamata waɗancan hukumomi su yi a cikin hukumomin nan akwai naptip akwai immigration akwai custom akwai ss akwai 'yan sanda to su me suke mai amfanin su in har ba za su tsaya su yi wannan bincike ba sai majalisar dattawa ne za ta yi wannan bincike ba na goyon bayan wannan ra'ayi waɗanda hakkin su ne su yi wannan abu a basu su yi amma a ra'ayin mai nazari a al'amuran zamantakewan ƙasa aminu jumare majalisa ta yi daidai idan ta ɗauki wannan mataki ba gaskiya wannan mataki da majalisar da ta take kokarin ta ɗauka zai in ci ya daidai don saboda ko ba komai zai sanya duka hukumomin da aka ɗora wani alhaki na sa ido a kan sha'anin tsaro kama daga satar kayayyaki zuwa satar jama'a da ta'addabi mutane zai sa su tashi tsaye idan suka tashi tsaye bisa wannan zama da majalisa za ta yi ta gayyaci shawarwari ta nemi ba'asin wannan al'amari da kuma kullo da hanyoyin da za a bi a magance shi a nan gaba zai sa su kansu hukumomin da aka dora wannan alhaki su tashi tsaye. A yanzu dai 'yan kasa sun zuba ido domin ganin irin tasirin da yunkurin zai yi wajen magance sace-sacen yara ana sayar da su. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. To madalla a gaida Madina Dauda. Masu saurare kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku 'yar hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Fadar gwamnatin Najeriya ta ce san rage mutum talatin 35 a hadimin mataimakin shugaban kasa Oshibajo ba wata rashin jituwa ba ce. Yan majalisar wakilai sun nuna rashin dacewar hana sauke fetur a gidajen mai da ke tazar kilomita 20 daga iyaka. Umar Kamba dan majalisar wakilan ne daga Kebbi. In ka ce ka hana aje mai gidan mai ka kuntata wa mutane. Shugaba Buhari shi yi magana akan wanga abu. gaskiya a jiya wanga abu da gaggawa bai ba. Alhaji Aminu Dantata ya jagoranci kaddamar da kwamitin kafa jami'ar Assalam ta Jibius da za a yi a haɗeja jihar Jigawa. tara kudin da za a gina wani makaranta da fi da ita. Yayin da APC ta yi ta dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa Oshimole, ita ma jam'iyyar kasar ta dakatar da shugaban Ido zuwa Ibrahim Masari dan kwamitin gudanarwa ne da APC. Shi kamar ya zama munafiki ne yana haddasa fitina tsakanin shugaban jam'iyya na ƙasa da mai girma gwamnan jihar Edo. Minista Fashula ya ce aikin hanyar Sahara daga Najeriya zuwa Algeria za ta kammala nan da shekaru uku. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja. Amurka. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne mai girma sarkin Badiko a birnin Kaduna, Alhaji Sani Usman, da kuma rabaran kanon bulin sabo daga Ikara, jihar Kaduna Shima, ga sarkin Badiko. Jiya da abu ya tsanani idan aka zauna akan tebur aka yi tattauna za a yi magani shi. duk yadda abu ya kai ga ɓaci ga hangen ka ɓaci ne idan aka zauna aka yi yanzu misali ku dubi eh, duk rikicin da aka yi babu rikicin da ake hangen mai tsanani wanda amerika ta sa gaba irin na taliban da amerika amma ta bayan an gama rasa rayuka yanzu amerika ta hau kan tebur tsakaninta da 'yan taliban ana cewa an samu sulhu yanzu za a samu yadda za a kafa gwamnati amerikan ta yarda da taliban taliban din ta yarda da amerika to me yasa mu da muke uwa ɗaya uba ɗaya tun da kasan mu ɗaya in wani rashin jituwa ya tashi ba za mu zauna kan tebur mu tattauna yadda za mu samu mafita a samu yadda inda aka tsaya ba sai mu ce a'a fara da kashe-kashe tukunna bayan an gama kashe-kashe waɗansu sun tafi lahira sannan a ce kuma a zo a tattauna kuma daga baya waɗansu waɗansu su zauna a kan nan su suna cin duniya kan ina ganin wannan ba mu makan ma'adalci ba ba mu sa hankali wajen zamantakewa ba akwai bukatuwa mu ga cewa lalle lalle lokacin da wata matsala ta taso tsakanin musulmi ne da kirista ko ku a tsakanin yan kudu ne da yan arewa to kamata ya mu zauna musamman mu yan arewa yana da kyau a ce a shugabanninmu yanzu an yi ajandar da arewa za ta zauna a kanta maimakon kungiyoyi wannan ita ce makomanmu don 'ya'yanmu suke ba inda za su je a kira su 'yan arewaci a najeriya so nan ne kasanmu nan ne makomanmu ƴaƴanmu da jikokinmu nan iyayenmu suke nan kakanninmu suke da iyayen kakanninmu mu ma muna fata haka za mu tafi mu namu ƴaƴan kuma duk ma inda suka tafi za tushen su za su ce daga arewacin Najeriya to kamata a ce arewacin Najeriya ɗin nan manyan wanda muke ganin yanzu su ne manyan shugabanninmu mu sun ban legacy din da zai gina arewa sun tabbatar da abin da zai gina arewa kuma wannan abun ya zama ya shiga cikin jinanan ƴaƴanmu ya kamata kamar ma a shigar da shi cikin curriculum na koyarwa sa ma yara son arewa baki ɗaya maimakon karamin hukuma ko son jiha a'a a sa a sa musu son arewa gaba ɗaya kar a ce dan ni ina dan Benue ina nuna cewa wanda ya fito daga Kano ko Katsina ba dan uwana ba ne. ko ku a'a ni da na fito daga kogi ina ganin dan yobe ko wanda ya fito daga plato ba dan uwana bane ko kuma ni da na fito daga plato ina ganin wanda ya fito daga sakwato ko kano ba dan uwana bane kamata ya mu juna mu amince da juna babu yadda za ka yi ki yadda ka zama an je kana dan arewa ki yadda kake kin wani daga cikin yan arewa ka je ka ce kai dan kudi ne dan kudi ne yadda da kai shi yana kallon ka a dan arewa akwai rikicin da aka yi wani shekaru can baya a river state duk wani wanda aka gani dan arewa shin shi jukun ne shi idoma ne shi igala ne shi tibi ne kawai dan arewa kawai dan arewa suke ɗaukar shi hukuncin da za su yi mutumin da fito daga sokoto da kano haka za su hukunta wanda fito da benue da kogi da kwara to kaga wannan ya nuna mana cewa duk yadda kai ba za ka rabu da asalinka ba so yana da kyau a ce mu mun amincewa da cewa mu yan arewa ne mu za mu girmama kawunan mu mu za mu zauna lafiya domin mu kama Najeriya da Arewa mafita domin Arewa fa ita ce jagoran Najeriya mun ki komin su to bai kamata jagora ya zama cewa shi bai da hakuri bai da hangen nesa ba kamata ya mu jagora mu zama ne masu yadda da ɗaukan nauyin yan mu yan kudu duk cin kashin da za a yi maka shi yasa ake cewa babban cuci in ka zama babban dole na kasa da kai da laifin da kai da wanda baka yi ba kai ne da abin da ka sani da wanda baka sani ba kai ne to kuma su sauran manyan ƙasa ya kamata su san haka musamman 'yan siyasa su daina ɗaukar cewa maganar siyasa a yi ne ko a mutu idan ban samu kuma kowa ya rasa wannan gaskiya baya gina kasa muna kallon irin siyasar da ake mai zafi a amerika da mugun kamfen da ake lokacin da ake yi amma ba a mugun kamfen ɗan ɗaukar makami da sara wani mun yadda ana samun irin matsaloli nan da can amma daga inda aka ce an sanarwar da aka ce wani ya ji shugaban kasa to in Allah ya shi ɗayan da aka ce an kai ma ka sake jin yawan abu so wannan ya kamata ya nuna mana cewa kullum abu in aka ce an bi ka'ida an yi abin da aka yi kuskure shi ko ma da da kuskuren bisa ga ka'ida sani manya kar su ƙara dingi da wuta manya su miƙe su nuna su manya ne su nuna cewa suna so a zauna lafiya tsawatar mu kuwa ya kamata tsare wannan a ce akwai babban da zai iya tsawatarwa akwai masu tsawatarwa wanda za su ba shawara arewa ta zauna lafiya domin zaman lafiyan arewa shi ke kawo zaman lafiyar najeriya kuma ku sani cewa masu magana suna cewa sai bango ya tsage kadangare yake samun wurin boyewa to mu yan arewa bai kamata mu dinga barin bangon mu na tsagewa ba in mun ga ya tsage mai sauri a samu kasar da za a yaɗe shi a rufe a gyara domin katangar mu ta ci gaba da zama a inda take mu mu ci gaba da jagora mu ci gaba da jagoran Najeriya muna neman eh, maslahar mu Najeriya domin in aka zauna lafiya ko yaya in Allah da Allah zai kawo mana mafita da zamantakewa mai kyau da karuwar arziki a arewa baki ɗaya da Najeriya muna fata Allah ya sa mu zauna lafiya na gode. Shi ma rabaran Bulus Sabo ya ce jama'a assalamu alaikum suna na rabran kanan bulus di sabo daga unguwar da asabe bau lokal gamman ikar dasis kuma na godiya ga ubangiji domin wannan dama da muke samu mu kira ga 'yan uwanmu a najeriya da sauran kasashen duniya akan matsaloli da ke faruwa a rayuwar talaka a yau a wannan duniya a rayuwar da muke ciki a najeriya yanzu akwai damoyi iri-iri wanda gwamnati sabuwar gwamnati ta kanta a ciki bari mu dubi rikicin biyafara wanda suka taso suke son su sami yankin kasar kansu idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa domin kasar najeriya ta taso a dunkule da shugabanni da kudu da tsakiya da arewa suka haɗa kansu to ina kira ga shugaban ƙasa da gwamnoni da sanatoci da sauran 'yan majalisa duka haɗu a ga cewa an yi abu guda ɗaya wanda zai taimaki al'ummar najeriya sannan kuma lallai ina kara goyon bayan shugaban ƙasa kan cin hanci da rashawa da yake kokari ya hana a najeriya domin cin hanci da rashawa dinnan shi ya jawo mana damuwa a ƙasar mu najeriya wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su kasashen waje suna jin daɗin su tare da 'ya'yansu to ina so jama'a mu dubi addinanmu sun nuna mana ko a gida fa kowace al'umma in iyalinka na jin daɗi kullum za su ce Allah sa albarka ka zai kasance da albarka haka gwamnatin da suke wa talakawa aikin da ya kamata in dai talaka zai ce Allah ya sa wannan gwamnati albarka za a samu zaman lafiya za kuma a samu kwanciyar hankali abin da Buhari yake ni ina goyon bayansa ya ci gaba da kwato kuduna a hannun jama'a a zo a wa jama'a aiki a sawo makame wanda aka ware dan sawo makame dan a samu tsaro a Najeriya a kuma kyautata wa talakawa sannan su masu mulki da ubangiji Allah ya baku wannan mulkin in kuna son dunkulewar najeriya kuma kuna son a tafi tare kuna so kuma kasar ta zama da kyau sai kun faɗauki abin da ubangiji allah ya ce kowa allah ya bashi mulkin nan shi mulkin nasa ne kuma ya baka ne don kaiwa jama'a aiki kuma ya bayan ne don aiwa jama'a abin da ya kamata me nake nufi akan wannan shine ka taimaki talaka domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya ya sami riyoji sannan kuma ya samu taki akan lokaci sannan kuma kula da lafiyarsa to wannan mulki fa na ubangiji ne kuma ni'ima ce irin ta Allah wanda yake wa kowane dan adam don mulki kansa ni'ima ce domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa ta sa mai ni'ima kuma cikin rumfan nan guda zaka ci iske abu guda biyu akwai mutum a ciki akwai kuma kuɗi a ciki to Allah ya ce idan ka dauki kuɗi sai ya baka da kuɗi ya sa maka ido to yawanci mulkin da aka yi a baya an dauki kuɗi kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala amma idan ka ɗauki dan adam Allah ya ce ni da mala'iku na sai in taimake ka domin wannan ya faru mun gani kan annabi Sulaimanu da ya ba annabi sulemani shugabanci shi ma annabi sulemani ya roƙa ba kuma abin da Allah bai shi ba don haka masu mulki ku hakura da kalila sai ku samu kasira domin in kun wa jama'a aiki albarka za sa muku sai ta zama muku abin dogaro sannan game da rikicin boko haram da ake ciki ina roƙon shugaban ƙasa ya ƙara kaimi da duk irin shawarar da ake bashi da majalisar zartawarsa da kuma majalisar ah, sanatoci da ta wakilai su kokarta su goyi bayan shugaban ƙasa da ministocin da ya kafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan kowanne lungu ka shiga babu kwanciyar hankali shugaban ƙasa ya ƙara ƙoƙari akan wannan matsayi da iko isa eh, niyya ta yaƙi da 'yan boko haram mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a sannan mu talakawa ina kira a gare mu in fa muna so mu ci mai mulkin ya ci riba kasar mu ma ta ci don Allah don annabi da musulmi da krista mu rage zagin shugabanni masu mulki mu rage zagin shugabanni da Allah idan ka mulki maimakon mu zage su mu musu addu'a ne inda talakan Najeriya zai iya daurewa yayi kwana uku sir ba ne iya bude bakin sa zagi mai mulki mu musu addu'a mu yi azumi ina ganin da izinin Allah za mu kai ga nasara amma duk da haka ina roƙon talaka ya komo ga Allah waɗanne Allah ya ba mulkin nan mu ne kowace irin jam'iyya mu manta da zancen batun jam'iyya mu manta da batun wane ne amma ƙasar zamu da 'ya'yanmu da jikokinmu masu tasowa sannan masu fasa bututun mai a zauna da su a game damuwarsu su zawo su daina fasa bututun mai domin arziki na ƙasa ne kowa ya amfana da shi domin munan arewa abin da muka gani kakanninmu da iyayenmu sun noma gyada sun noma auduga da ita ne haka kai ga kafa kamfanonin man da ake takama da su a yau to dan arewa ya rike noma noma yana da daraja yana kuma da muhimmanci in an yi haka lallai ina ganin najeriya za mu ci gaba za kuma a zauna lafiya sannan abu da yake so in faɗi kusan na ƙarshe ne mu mu dawo da ƙaunar juna mu dawo da yan uwantaka kowa in nuna kowa dan uwansa ne da musulmi da kirista a dawo a yi cuɗanya wadda ta kawo mana kowa na tsoron kowa wannan bai dace ba a zaman mu da zamantakewa irin ta Najeriya addinan mu sun nuna mana ƙauna addinan mu sun nuna mana tausayi addinan mu sun nuna mana mu so juna mai cuɗanya da juna mu yi buki tare mu suna tare mu yi sha'anin sallah tare da kirsimeti wannan shine babban abin da zai sa ya'yan su taso cikin wannan abin ina ganin za a sami masalaha. da izinin Allah haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida Ibrahim ka almasi garba Kafin mu kammala shirin namu ga takaitattun labarai. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya sake bijirewa shawarar jami'an tsaron ƙasa inda jiya Juma'a ya yafe wasu sojojin Amurka biyu da ake zargi da aikata laifukan yaƙi a Afghanistan cikinsu akwai wanda aka samu da laifi da kuma wani da ke jiran a yi masa shari'a. Haka kuma Trump ya mayarwa da wani soja mukaminsa bayan aka same shi da laifin ɗaukar hoto da gawa a Iraki. sojojin ƙasar china sun masu yawa sun taimaka wajen share shingayen da masu zanga-zanga suka kakkafa a kan tituna a yau asabar karo na farko da suka fito daga sansaninsu tun farkon fara zanga-zangar kan neman cin gashin kai watanni biyar da suka gabata yan majalisu masu rajin kafa dimokuraɗiyya cikin gaggawa sun yi allah wadai tare da ɗaukar matakin a matsayin keta dokar ƙaramin kundin tsarin mulkin yankin hong kong wanda ya haramta wa sojojin china shiga wata harka ba tare da gwamnatin hong kong ta bukace su ba to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai hailu haili da ya haɗa shirin da kuma injiniyan namu na yau carl starling Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.